in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni to ku bi ni wato alama wadda take nuna mutum yana son Allah sosai da sosai ita ce biyar annabi da koyi da annabi ga sunna ta sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya so annabi ya yi koyi da sunna annabi akwai goro na za a bashi Allah ya ce fattabi'uni yuhibbukumullah wa ku bi ni sai Allah ya so ku subhanahu wata'ala saboda haka jama'a abinda alama son abin nan Allah ga mutum fa alamatu al abdi li rabbi alama wadda ta nuna bawa yana son Allah ubangiji ne kuwa ittiba'u rasulihi shine mutum yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama wadda ta nuna mutum yana son Allah to ita ce a ganshi yana biyayya ga sunnar annabi kamar da kun ka sani ba har duka abubuwa har da daɗi ba amma sakamakonsa yana da daɗi saboda haka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lailan wani haran yana kawo sakamako mai daɗi ga rayuwa mutum ya rayu rayuwa mai daɗi ya samu saukin matsalolin rayuwa kuma ya samu abin nan lahiya ga jiki ne kuma ya samu lahiya ga ɗaya da zuriya ce Allah ya bashi sauƙin abubuwa to biyayya ga annabi shi yake kawo wannan sai saboda wannan kun ga saumu sha'aban azumin wannan wata na sha'abana da muke ciki ne yin kokari mutum shi azumi da yawa cikin wanga wata in yana iyawa ya azumce shi in bai iyawa ya yi abin da yake iyawa to alama ce ta son annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta san Allah an usama ta bin zaidin radiyallahu anhu kala qultu ya rasulullah usama yace nace ya rasulullah lam araka tasumu min ban banganka kana yawaita azumi ga wani wata min shuhuri cikin watanni irin ma tasumu ah, min sha'ban irin yadda kake yin azumi ga watan sha'ban ba na gan kama kana yawaita azumi ga watan sha'abana almajiri ne na allure da irin yadda annabi ke gudanar da rayuwa ta yi. to shi na yaka cewa kana azumi da yawa amma na ga cikin watan sha'abana ka yi azumi kala za ka shaharun ya ga fulun nasu anhu sai annabi ya ce wannan wata ne wanda mutane na rabkana gare shi kun san rabkana ga ibada mutum ya taho inda aka raukana ga ibada shi ibada to yana ta a samu lada da yawa shi yasa kun ka ji hadisi ya zo cewa wanda ya je kasuwa ya yi zikirin Allah to za a ba shi lada miliyan guda akan wani zikiri da aka faɗa ai ba wani abu ne saboda mutane na rabkana ba su zikirin Allah da yawa inda duk ba ayi da yawa in ka ka kai za ka samu lada da yawa inda duk ba ayi da yawa to ga wannan lokaci na watan sha'abana mutane sun rabakana cewa suka yi azumin rabada da ɗai suka jira ba sun yi azumi cikin wanga wata hakuna jin wasu ce mai suka yi wai azumin shan ruwan tsohi wai shi ruwa ɗai aka sha ciki ba a azumi to kun ga rabakanar ta mutane ta yi yawa ga watan shi ya sa shi ko ɗauka azumi ne lada ta yi yawa za ka shaharun ya gafulun nasu anhu wannan wata ne wanda mutane ke rabkana game da shi baina rajabin wa ramadan tsakanin watan rajab da watan ramadan wa huwa shaharun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin wannan wata ne wanda aka daukaka ayyukan da bayi kai zuwa ga Allah ubangijin talakai cikin wanga wata duk ayyukan da kuka yi in sahiya ta waye zuwa madaci za a ɗauke su kuna gamawa a ɗauka dauka kai wurin Allah annabi yace saboda wannan dalili wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'iman ni ina so a ɗaukaka aiki na zuwa ga Allah wa ana sa'iman ina ɗauke da azumi kuma ma kuna so a ɗaukaka aikin ku kuna ɗauke da azumi to kuma ku yi ƙoƙari ku yi wa da annabi kai gwargwadon wa da kuka iyawa rawahu an-nasa'i wa hasanahu al-albani wa qala anas anas ya ce radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya kasance ya sumu yana azumi kullum kullum wala yudiru baya baya buɗa baki baya ajewa kuma gobe ya huta hatta na kula ma fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yudirar ama hammace cikin rayuwar annabi babu tunanin ya ci abinci da rana guda al'ama cikin shekara ga guda saboda yawan azumin da mun ga yana yi suma yau ɗiru in ya gaji sai ya tsaya huta ya ci gaba da cin abinci wala ya sumu bai azumi kuma hatta na kula ma fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya suma al'ama sai ya daɗe ko bai ɗauka ba sai mun ɗora cewa cikin rayuwar manzo Allah babu tunanin ya yi azumi bana wato kun ga annabi yana amfani da lokutan da ya samu da lokuta masu sauki kun ga kamar yanzu lokacin sanyi azumi bai da wahala kwarai kamar lokacin zayi to kamata yi mutum ya ribance wanga irin wanga lokaci ya yawaita azumi don lokacin zayi yana da wahala da irin lokacin damuna in an ka kama ruwan nan sosai ga damuna kamar gamarka yana da kyau mutum ya ribance wannan lokaci don akwai sauƙin azumi wa kana ahabba sawmi ilay ya zama azumi mai soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sha'ban ya sanya azumi cikin watan sha'ban babu azumin da manzon Allah ka so kamar azumin sha'ban to kuma ku yi son abinda manzon Allah ka so sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi rawahu ahmad wa tabarani wa hasanahu al-albani an aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'ban kullu aisha tace maza Allah ya kasance yana dauka azumin sha'ban kullu duka ne daga daya har zuwa karshe kala tace qultu nace ya rasulullah ahabbu shuhuri ilayka an tasumahu sha'ban kai kan naga azumin da ka heson ka dauki azumi shine sha'ban ko kala ya ce e eh, yi ku tabu fihi ala kulle nafsin maitatin tilkar sana duk wani rai da ya mutu idan yana wannan azumi na sha'aban duk lokacin da ya mutu duk shekara sai an rubuta mai lada azumin nan kowace shekara kawai hibba an yi a tiyani ajali don haka ina son ajali na domin wa ana sa'imun ina dauke da azumi wa isnaduhu hasanun isnadin hadisin yana da kyau wa ana aisha radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yasumu shahran akthara min sha'ban annabi bai kasance yana azumin wani wata fiye da watan sha'ban ba wa innahu kana yasumu sha'ban kullahu domin shi ya kasance yana ɗauka azumin sha'abana kullahu dukkan yanayi wa kana ya kulu amma ya kasance mu yana ce muna ku zumina amale ma na ku dauki da kuka iyawa ku rika da kuka iya na aiki idan ka san baka iya azunce shi duka dauki da kaka iyawa abin da dai abba aso kai zaman ka ba kai dauki da kaka iyawa aiki ne biya aka yi ka gani in ka yi azumi da yawa lada da yawa aka baka in ka yi dan tsino lada ka yi tsino amma dai dauki da kaka iyawa shi ma abin na ma tudikuna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu haqiqa allah bai gajiya da baku lada sai kun gaji da aiki rawahu al-bukhari wa muslim to muna cikin magana akan sha'ban yace istiraha ku bari mu dan huta haddasa Abdullahi bin amr amr ya ba mu hadisi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yace ma alal abdi rajulun babu wani mutum guda cikin ƙasa cikin duniya wanda zai karanta wannan zikiri wannan wani zikiri na ba cikin wata shabana yake ba istiraha ne dan hutawa haka manzo Allah yace babu wani bawa cikin ƙasa ya kulu wanda zai faɗi wannan zikiri la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah illa kufira an hudurubu duk wanda ya wade wannan sau daya duk zuna ne an karkare su wa in kana akasara min zabadil bahari ko ta haiko mangulbi yawa saboda haka ku dauki azumin shi a bana, kuma ku yawaita irin wannan zikiri ciki ne la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah wannan hadisi rawahu tirmidhi wa sahahahu al-albani tirmidhi ya rawaito kuma albani yace hadisi ne sahihi saboda haka ku yawaita wannan azumin kuma ku yawaita wannan zikiri la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah kuffira an ka zunubuka wa in kana akasar min zabadil bahari an yi ma zunuban banka haɗi guda ko ta fi ko hangulbiya zabadil bahari ko wa Allah ya ƙara mana gudunmawa ta yi da taimako nai amma azibin jabal radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma'azu ya ce yadda li'allahu ila jami'i khalqi Allah yana lekowa ga dukkan halittu ne wato yana leko duniya lailatan nisfi min sha'ban daren da watan sha'ban ya raba biyu yau kun ga muna ɗaya ga watan sha'ban tore da dukkan ji an ce 14 ga wata to kakkarab kana kai kokari ka ga dun rigima ko baka yi sahur ba wuce da saje sha hudu ga wata Allah yana lekowa da daddaren nan daren sha biyar ga wata faye gafiru lijami a halƙi ya gafarta ma dukkan halittu ne kowane musulmi sai an gafarta bai ranar illa da mushirikin sai dai in mushiriki na mushiriki kam ba a gafarta mai an mushahinin ko mai gaba da ɗan uwa ne musulmi waɗanda bi su ɗaya an ka toge banda su kowa sai an gafarta mai rawahu dabrani wa ibn habban wa sahahul albani warawa bai baihaqi ana aisha baihaqi ya rawaito daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa maza Allah yace atani jibrilu malaika jibrilu ya zo na alaihi salam fa qala hadhihi laylatan nisfu min sha'ban yace wannan dare daren rabin watan sha'abana ne walillahi fiha utaqa'u minan nar Allah na da bayi da zai yanta cikin wannan eh, eh, yini minan nar daga wuta bi adadi shu'uri ganame kalbin yawan su ya kai yawan gashin eh, raguna da tumakin banu kalbi su banu kalbi cikin larabawa in ji malamai masu tafsiri sun yi kowa raguna to adadin yawan ragunan nan nasu an gafarta wa mutane waɗanda suka kai adadin wannan yawa amma haka sani wala yanzu da Allah fiya ila mushrikin Allah bai kallo mushriki wannan dare wala ila mushahinin bai kallo ga mai gaba wannan dare wala ila qadi rahimin bai kallo ga mai yake zumunta wannan dare wala ila musbilin wanda ka sakin sutura ta wuce idan sawu da gangan bai kallo lai wala ila abinna aqil walidayhi bai kallo ga mai walakanta uwaye ne wala ila mudmin khamrin bai kallo ga mai shan giya wanda ka shan giya Allah bai kallo ne kai kokari duk abin da ka san yana sa mai kai kokari ka nisance shi don ka samu rahamar Allah duk abin da ka san yana sa mai nisance shi don ka samu rahamar Allah wa ana anas radiyallahu anhu su ila nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sawmi afdalu ba'da ramadan an wa annabi tambaya aka ce tambaya mukai wani azumi ya hilada bayan azumin ramadan kala sha'ban yace watan sha'ban shi ya hilada dan mi yace li ta'zimi ramadan dan dauka ta yi girma ma ramadan ne kala mai tambaya yace to fa ayu sadaqati afdalu wace sadaqa ta hilada kala sadaqatu fi ramadan yace sadaqa cikin ramadan taimidi ya rawaito wannan hadisi wa ƙala hadisun garib alhamdulillah Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن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 yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ba'd amma ba'd qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalla qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum fa alamatu muhabbati al-'abdi li rabbihi فعلامة محبة العبد لربه هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يقبل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي وحسنه الألباني وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يبدر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدر الأعمى ثم يبدر فلا يصوم hatta na kula ma fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam an yi sumar ama wa kana habba saumi ilaihi fi shaban rawahu ahmad wa dawrani wa hasanahu al-albani ana aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kana yasumu sha'ban kullahu أن النبي صلى sallallahu alaihi wa كان يصوم شعبان كله قال قلت يا رسول الله ahabbu ash-shuhuri ilayka an tasumahu sha'ban qala yuktabu fihi ala kulli nafsin maytatin tilka sana wa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sa'imun wa isnaduhu hasanun wa ana aisha radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu shahran akthar min sha'ban fa innahu kana yasumu sha'bana kullahu وكان يقول خذوا ما خذوا ما تضيقون من العمل خذوا من العمل ما تضيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا رواه البخاري ومسلم استراحة حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على العبد رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر عنه ذنوبه وإن كان أكثر من زبد البحر رواه الترمذي وصححه الألباني والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أما آل بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدلئ الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن رواه الطبراني وابن حبان وصححه الألباني وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها أتقاء من النار بعدد شعور جنم كلبه ولا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاهن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسمل ولا إلى آكل لوالديه ولا إلى مدخن مدخن خمر وذكر الحديث وذكر حديث بدولي وفي حديث رواه الترمذي وفي حديث رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ayyastawami abdan ba'da ramadan qala sha'ban li ta'zim ramadan qala fa Abdal, kala qala sadaqatun fi ramadan Wakala qala hadithun Allahu allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhayru kullu wa ilayka yarji wal amru kullu nas'aluka min alkhayri kulli wa na'udhu bika min alsharri kulli اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله